قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين sai masu sihirin suka ce cikin tabbacin samun nasara akan annabi Musa haɗe da isa da girman kai ya Musa ka zaɓi abin da kake so na ka fara jefa abin da kake son jefawa ko kuma mu mu fara